وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله يومنا بيرك وتنشدا jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da shida shida ga watan sha biyu miladiya 2024 muna wannan masallaci na jimu'a na shek abubakar mahamud gumi lokacin cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya muna roƙon allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na halal ci gaba da karatun ko huɗubarmu mu akan Islafi. yan uwa masu albarka kalman ihlas cikin ma'anoninta tana nufin bawa ya san duk wata ni'imar da ta same shi komin kankanta ta komin yawata daga Allah ne duk wata falala da ya samu daga Allah ne duk wani alkhairin da ya zo masa daga Allah ne duk wani sharri fitina bala'i da aka kauda barinka daga Allah ne duk wani mugun abu da ka tsira barinsa daga Allah ne ba mai aikata wannan alal hakika sai Allah shi kadai abin bauta bai da abokin tarayya ko da wani ya yi abin da ya yi Allah ne shi ya ba shi ikon yi Allah ne yake da ikon ya gudanar wannan an amfani da shi ne ya zan sabari lokacin da bawa ya sakankance Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai azurtawa Allah ta'ala shi ke rayawa ya kashe shi ne abin bauta na gaskiya ba waninsa ba daga wannan lokaci duk wata ibada da bawa zai yi zai sarrafa ta zuwa ga mahalicinsa ba waninsa ba duk wani motsinsa da tashinsa da kaiwansa da komowarsa da manufansa babban manufansa zai zan neman yadda Allah ne jalla jalali wannan shine abinda aya ta ɗaya ta shiryar da mu cikin suratul an'am wacce take cewa kul inna salati wa nuski ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شيني دسو صلاك أذنينا دفك وليا كان دزيني da sauran hanya ta rayuwata da wanda za ta fadar da ni zuwa lahira in na mutu ga Allah ne shi kadai mahalicin kowa da komai ba na hada shi da kowa wajen bauta a wannan abin da aka umarce ni da shi kenan kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ikhlas rayuwarka gaba ɗaya ta zanta Allah hanyoyin rayuwarka na lahira mutuwarka kenan ta zanta Allah sallarka dan Allah duk wani yankan da za ka yi dan Allah ibadarka gaba ɗaya karfan ke ta liwajin lahi subhanahu wa ta'ala kada ka san afa wani abu da ake ma Allah ga wani ba mutum ba dubi, ba masu bautan shanu ba tsabutu ba gumaka kuma ba bautan wani kowane ne shi kowane matsayi kowane daraja yake da shi a rayuwa ta duniya idan kai haka ka yi bautarka ka mai da ita ga Allah shi kadai kuma kalma ko aya ta biya suratul fatiha ka ta hakikinta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tare da haka ka ma Allah ka dan Allah ka nemi sakamakon Allah kuma a ihlasi dole sai da niyya domin ayyuka duka na bawa ma daman zai yi sosai ya yi niyya niyyar kuma ya yi don Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din kamar yadda ya zo cikin suratul bayyana. hadisi ya inganta riwaya ta Imam Bukhari sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa duk wani aikin da za ka yi ta ibada kiyan da ta kai da mutaba'a to kuma sai da niyya kuma niyya shine madubin da ake duba aiki a ce aiki ya inganta a ce ya samu amsuwa har a ce za a ba da kyakkyawan sakamako ana duban niyya ne kuma komi a inda kai niyya a yadda kai niyya a kai za a biya ka don haka aiki na iya zama irin daya sakamako ya bambanta saboda niyyar masu yinta inna sa'ayakum la shakka sallallahu alaihi wa sallam arwaya ta muslim yana cewa duk aikin da aka yi na Allah aka nufi wani abu ba Allah ba ko aka haɗa Allah da manufar Allah baya ansa hadisul qudsi Allah ta'ala ya ce ana akna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana bari'u minhu wa huwa kulluhu lillazi ashrak Allah ya ce na wadatu da duk wanda za a yi mana tarayya a wani abu wanda duk aikin aikin da ake mun yi mun tarayya da wani ko wani abu ciki to ni na ba manta barin shi gaba ɗayan aikin ya je ga wanda ya haɗa ni da shi na bar masa asara ta tabbata lahira yana ga kaman zai sami sakamako sai a mai da abin haba an mansuwa musulun ya rawaito dan uwa masu albarka ihlasi da ayyukanmu bai iya zama ikilasi dole sai ya zan cikin abin da kuma Allah ya shar'anta komin tsarkake niyyanka da kyan niyyarka idan ba Allah ya shar'anta aikin da kake wa Allah ba subhanahu wata'ala ya zama aikin kawai ta ina ne za mu gane Allah ya shar'anta ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aya ta sha uku ali imran take gaya mana kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kai in kun ce kuna son Allah to ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutaba'a Allah zai so inda ya ce ku yi abin da ya hana ku ta dace kenan da abin da Allah ta'ala yake so idan ka saba ko aikinka ya saba ma abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to ina maka kai takaicu domin hadisi ya inganta ruwaya ta musulun sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya fara da wani abu a wannan al'amari na addinin wanda bai da asali annabi bai kawo ba to za a tattara abinsa a watsa masa ba a so wani lafazi a sahihi muslim din dai man amila amala laisa alaihi amruna fa huwa wanda yayi aiki kowane irin aiki ne ba umarnin mu ciki za a watso maka kayansa ya yi kashe ba kai fara ba kai ma kaga ana yi ne da addini ya sake kwaɓe ya toshe wannan kafa duk aikin da kai ba umarnin Allah za a tattara a kama ka abinka a wasu maka ba zai amfane ka ba duniya da kiyama ɗan uwa masu albarka wajen ikilafi idan muna mutaba'a yani koyi da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi zai sa mu samu tsira ga mafi tsananin ko barin mafi tsananin abokin gabanmu shine riya bid'a shirka duk wanda a aikinsa bai mutaba'a ga annabi sallallahu alaihi sallam yana iya fadawa riya aikin ne riya kuma ba ta ce duk wanda bai mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin cewa shi ya tsaka niyya yana iya fadawa bid'a أبى الله أن يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدع بدعته kuma Allah ya ki ya ce ban an san aikin dan bid'a sai ya daina bid'a sa kai in ta kai ta dawo in dai mutum bai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yiwuwan ya zame ya fada cikin shirka amma in akwai ikhlasi da mutaba'a to za ka fi matsalin duka waɗannan abubuwa ibn abilis alhanafi Allah ta'ala ya ji kansa ya ce ai ihlasi da mutaba'a tauhidi biyu ne babu tsira ga la najata lil abdi min azabillahi illa bihima bawa ba zai tsira barin azabar Allah ba sai da su tauhidil murtad kadaita wanda ya aiko Allah kenan jalla jalaluhu sannan wa tauhidul mutaba'ati rasul saƙon da za ka aiki da shi a addini to shi ma sai ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai za ka samu jacewa ka tsira barin azaban Allah jalla jalaluhu ibn taymiya Allah ya ji kansa yana cewa idan ka tattara jumlar al'amarin addini waɗannan abubi su ne asali manya-manya na ɗaya Allah ta abu da illallah wasani Allah na abu da hu illa bi ma shara'a haida ka bauta mu kowa in ba Allah ba farko kenan da biyu karka bauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta a harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam ila na abuduhu bi ibadatin mubtadi'a an bauta ma Allah da wata bauta ta ɗan bid'a wanda aka kabota aka kawata ta aka nuna maka canta da ladanta da falalarta ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke waɗannan asali biyu ne su ne in ka tabbatar da su ka tabbata ka yi ta haƙiƙin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wannan su ne kalmar shahada amma fala ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ga abubuwa nan tuli a rayuwa ga hanyoyi nan daban-daban ga manhaji nan iri-iri ga ta manzan Allah ga ta wasu Allah ya yi muku haka ne domin ya yi jarraba ku a gawa zai fi kyautata aiki mai kyautata aiki sai bin Allah ta'ala ya ji kansa ya ce ahsanu amala ahlasuhu wa aswabuhu aikin da ya fi tsarki da ikhlasi aikin da ya fi samun sawaba da ya faɗi wannan ya fassara waccan aya sai almajiransa suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa aswabuhu me wani aiki ne mafi tsarki ya fi kuma sawaba قال إن الأمل إذا كان خالفا ولم يكن ثوابا لم يقبل duk aikin da aka yi shi da ikhlasi amma babu sawaba a ciki Allah baya wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal kuma in an yi shi an dace amma kuma ba ihlasi shi ma Allah baya ku to sai yaya kenan sai hatta ya kuna khalisan sawaba lokacin da aiki ya zan an yi don Allah ne kuma an dace sai ya sake bayani cewar halittu an ya kuna lillah wasu an ya kuna alasunna aiki halis shi ne zan Allah kadai aka yi dominsa kuma shi ake nufin sakamako daga wajensa sawab ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk aikin da bai cika wannan sharafi biyu ba aikin kawai ne yace wannan shine zai tabbatar mana da aya ta sha daya cikin suratul kahf ba ta sha daya bane aya suratul kahf wanda take cewa faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda yake son ya gama lafiya duniya gobe kiyama tsakaninsa da mahaliccinsa ya yi aiki na gari sai ya hada kowa da Allah wajen ibadarsa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bayanansa ya shartanta mana dole mu zan muna da ihlasi baki ne dan asali in ana maganan an san aiki sallallahu alaihi wasallam in ka da hadisansa za ka ga mana bayani wanda bi ya haɗa wani da allah a niyyarsa ko manufansa allah subhanahu wa ta'ala bai an san wannan aiki komin yawan aikin komin darajan aikin komin girman aikin za ka iya gane haka cikin hadisin abu musa to abdullahi bin qais al-ashari radiyallahu ta'ala anhu yana cewa su ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an rajuli yuqatilu shaja'a wa yuqatilu hamiya wa yuqatilu riya' أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani yana jihadi iya jihadi na musulunci amma yana son a ce mashi jami'i barge babu kamar ba Layi yashqu lahu gubar ga wani yana jihadi saboda kishin ƙasa ne kawai ko ƙabilarsa ko jama'arsa ga wani yana jihadi riya'an cikin su wane ne fi sabilillah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce an ba shi jawani ulkalin ke man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah bai wayoyi waɗannan ba ba isa kallo ba ko an bato sai wanda diye jihadi dan kalman Allah ta zan ita ce ta fi kowace ɗaukaka shine fi sabilillah ashe wancan mai yi dan a ce kwazo jami'i ya zubda jinin banza zai shiga wuta wanda yake dan kabilanci in an zub da jini an zub jinin banza wuta zashi shi haka wanda yake yi da ya sai wanda ya tsankake niyyarsa halisan liwajillah Allahu akbar Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito idan muka yi tsokaci akan irin wannan hadisai da ayoyi za mu ga al'amarin ihlaki ban matsayi yake da shi a musulunci domin shi ne a sati foundation na an san ayyukan bayi minyoyinmu a kan ayyukanmu su suke karanta ayyukan namu cewa za a amsa ko ba za a amsa ba komin girman aiki komin yawan aiki komin kyan aiki ko biyan da ya kai da al'amarinsa jarajarsa da matsayinsa yana da dangantaka da ihlasin mai yinsa da mutaba duk abin da ya zan an dace da waɗannan biyu mai aikin ya dace abin da ya saba ma waɗannan abubuwa guda biyu mai aikin ya tari Allah ta'ala ka kare ka tsare mu ka ba mu ikon tsare ikilasi da mutaba'a ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله كياتي منا الله كغافت منا الله كتكمو الله منا روحانك بإذنك وجلالك dukkan fitinin da ke aukuwa na yunwa tsadar rayuwa kashi satan al'umma cututtuka mabambanta allah ka cebe ka yaye mana ba allah ka kama na kalama ka kama aminci ka ba mu zaman lafiya ka yalwata rayuwarmu ka kyautata makomanmu fiye da mu. Allah muna roƙonka Abinda abin da zai zama mana fitina biyar da muke kansa Allah ka kau da shi barin abin da zai zama mana rahama ko ba mu so Allah ka tabbatar mana da shi ya rahama rahimina ya Allah muna kai kuka gare ka ya arhamar rahimina ya akramal akramina dukkan wani al'amari da ya tsananta Allah sauƙaƙe shi Allah ka sauƙaƙe shi cututtukan da ke dukkanin wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganin sa Allah kai mana maganin sa iyayenmu malamanmu mamatanmu da suka riga mu da imani ya Allah ka gabata masu Allah ka ji kansu idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقوم إلى الله